مؤسستنا من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحمكم من في السماء مؤسستنا مؤسستنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الأليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجرد الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد يوم da suke sauraron mu da kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna sha bakwai ne ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda ya daidai da goma ga watan biyar shekara ashirin daidai din da aka ce yanzu nan kwana bakwai ta sake zagayowa ta sai kuma maganan ban kwana da ramadan sai kuma idan allah ya sake ara mana lokaci wasu kuma shekarar za ta zagayo ba za ta zagayo da su ba kuma wannan wata na ramadana ya aje mana tarihi da mafi yawancin mutane ba su taba ganin sa ba a rayuwa ta yadda a kirga juma'a daidai wajen guda takwas a jere an yi ta'adilin masallaci ta wannan musifa ce da mafi yawancin mutane ko in ce duka mutum mai shekara ɗari a duniya ma bai taɓa ganin wannan musifar ba allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye sannan alamomi na nuna cewa idan ba allah subhanahu wa ta'ala ba ne ma ya kiyaye hatta abin da ya shafi al'amarin idi to sai dai kawai abin da ya samu ta yadda in kana da sabon kaya ka sa ranar sallah ka ci gaba da mazurai da zara ido kawai amma maganar idi ba wa ita ake ba don juma'a ma ba ta samu da na idi allah ya kiyaye wannan shine akwai dan uwa alhaji ibrahim gaya wanda shine ne bawan allah da yake ɗaukar nauyin wannan karatu ana sawa a gidan rediyo na wato farha a nan nijar sannan da kuma hausa bakwai da ake sawa yana bukatar addu'o'i akan wasu abu da suka taso masa alhaji ibrahim muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala abinda ya taso maka allah ya maka mafita a kansa kuma muna roƙon jama'a da allah su taya shi da addu'a jiya mun ɗaya aya ta biyar yau za mu tashi aya ta shida ya ayyuha alladhina amanu idan kuntum ila salati akramaka allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ta'ala ya ce ya ayyuhal amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala idan kuntum ila salat idan kuka miƙe za ku yi sallah fagsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum da hannayenku ila almarafiqi tare da ainihin wato wuyan hannu din wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawo wa arjulakum wato sannan ku wanke ku ila alka'abaini tare da idan sahu wa in kuntum junuban in kun kasance kuna da janaba fatahharu ku yi tsarki ta hanyar yin wanka wa in kuntum marda in kun kasance ba ku da lafiya rashin lafiyar da in mutum ya amfani da ruwa zai cutu au ala safari ko kuna kan hali na tafiya au ja a ahadun minkum min al-ghaid ko ɗaya daga cikin ku ya je bayan gida aula mustumun nisa'a ko kuka jima'i da mata falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba bayan kun nemo ruwan fatiyammamu sa'idan tayyiban kurkudin fari ƙasa mai tsarki ku yi taimama da ita famsahu sai ku shafi wujuhikum fuskokinku wa kun min sannan ku shafi ainihin wato hannayenku ma yuridullahu li yaj'ala alaykum min harajin Allah ta'ala bai nufin ya takura muku cikin addini walakin yuridu li tahirakum sai dai yana nufin ya tsarkake ku ne walikin mani imatahu alaikum kuma ya cika ni'imarsa gare ku la'allakum tashkuruna dan ku kuma ku gode masa akan ni'imar da ya muku wannan jimla ta ya ayyuhal ladina amanu wanda aya ta fara da shi ya undin zamu ga harfu nida'in ne mabni na ala sukuni ayyu kuma munada ne mabni na ala dammi fi mahallin nasbi sai da huwa mal'ud al-ismul mawsul na allazina kasancewarsa mabniyun alal fathi shine fi mahalli wato fi mahalli nasbin na'at jimla ta amanu in muka kalle ta kasancewarta ita ce fi'ilun mali mabniyun ala dhammi littisalihi bi wawul jama'a wal wawu fi mahalli raf'in fa'il jimla ta amanu la mahalla laha silatul na allazi sannan jimla ta ya ayyuhal ladina amanu ga baki ɗayan ta la mahallalaha isti'nafiya ba ta da mahalli don ita ce wacce aka fara zancen da ita Iza kuntum ila salati in maka kalli idza da ga kayan aiki ne na sharadi idan kuka tashi za ku tafi sallah to me jawabi na idan din shine fagsilu wujuhakum daka idan wato kayan aiki ne na sharadi shardin na gairu jazin mutadamminul lima'anar mustaqbal min zamani mabni na ala sakuni fi mahalli nasbin wa huwa jimla ga baki ɗayan ta ƙuntun ila salati kasancewar jimla iliya wal jaru majrur ita ce fi mahalli jar'in na'at na ainihin wato iza to don haka Allah sai ya ce ya halladi na amanu iza qumtum ila salati al-imam al a cikin tafsirin sa da ya kawo sai da ya ce wannan ayar da muka karanta yanzu fiha ithnatani wa da mas'ala akwai matsala daidai har guda talatin da 32 cikin wannan ayar kuma haka ya fara a masala ta ula ya fitar a masala har sai da ya fitar da matsaloli guda 30 da ainihin wato biyu a cikin wannan ayar bayan ya kawo maganan cewa zakar al-qushairi wa ibn atiya anna hadhihi al-aya nazalat fi qasiyati fi qissati aisha wannan ayar ta sauka ne akan kissar matsalar nana aisha Allah ya kara mata yadda mafatihul ghaib at-tafsir al-kabir na razi abu abdullahi muhammad bin umar bin hasan bin hussein at-tamimi ar-razi wanda ya rasu da shida. da ya buɗe tafsirinsa a wannan ayar sai yake cewa ilam ka sani annahu ta'ala iftataha surata Allah ya fara wannan surar bi qaulihi ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud da shi aka fara kuma za mu ga cewa wannan sura ta ma'ida tana daga cikin sururin da ya ayyuhalladhina amanu ya maimaito a cikin ta sau goma sha takwas sai yake cewa wa dalika wannan ko ya faru ne annahu hasala bainar rab wa bainar abdu ahadun rububiyya saboda alkawari ya faru tsakanin allah da bawa shi bawa farko ana so ya san cewa samar da halitta daga babu da samar da bukatar ta da ɗaukar nauyin kulawa da ita idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ba wanda ya isa wannan daga nan wa ahadul ubudiyya lokacin da ka yadda samar da halitta da samar da bukatar ta da daukar nauyin kulawa da ita babu wanda zai iya yi wannan yake tabbatar maka da cewa babu kuma wanda ya cancanta a sama da ƙasa a bauta masa in ba Allah ba sai ya ce fa qawluhu awfu bil uqud maganar da Allah ya faɗa mana a farkon sura yace ku cika alƙawari ba ta'ala min ibadihi Allah ya nema daga bayansa ne an yaufu bi ahadil ubudiyya su cika alkawari na bauta tsakaninsu da Allah faka annahu qila kaman an ce ilahuna al'ahadu nau'ani Allah alkawari iri biyu ne ahadin rububiyyati minka akwai alkawari wanda ya shafe ka wanda kai kake yin halitta ka samar da bukatar ta ka ɗauki nauyin kulawa da ita wa ahadul ubudiyyati minna sannan alkawarin ubudiyya mun kuma daga gurin mu ne haƙƙin Allah ne ya halitta ya samar da ita da buƙatarta idan yi haka kai kuma bawa ka ne kai kuma ka bauta mai ka haɗa shi da kuma shi yasa duk wanda ya kuskure ya tafi lahira yana haɗa haƙƙin Allah da wani billahi lazi ya ɗauko rigimar da ba wanda zai iya warware ta sai yake cewa fa an ta'aula kai ne ka fi cancanta bi an tuqaddima wafa bi ahadin rububiyyati wal ihsani Allah shi ya fi cancanta wajen ya gabatar da alkawarinsa da iya wajen samar da halitta da buƙatar ta da ɗaukar nauyin kulawa da ita da kuma kyauta mata faƙala ta'ala na'am sai Allah ya ce yi ofi awwalan bi ahadin rububiyya wal karam kuma Allah ya ce alƙawarinsa na mai yin halitta ya samar da buƙatar ta ya ɗauki nauyin kulawa da ita wannan Allah ya yi ta ɓangaren shi shi yasa ya ce min khaliqin ghairullahi akwai wani wanda ba Allah ba wanda ya isa ya halitta qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar Allah shi yake halitta kowane irin abu sai yake cewa wa ma'lumun abin sani ne anna manafi'ad dunya duk wani amfanin duniya mahsuratun fi nau'ain an takaita shi cikin abu guda biyu lazzatil mat'am ko dai abin yana da alaka da jin daɗin abinci waladdatul manka ko yana da alaƙa da jin daɗin mace galibin duk abin da suke a na duniya to za ka ga yana biyo bayan wannan imma abincin da yake da alaƙa da za ka ci sai kuma mace wanda yake da alaƙa da aure sai yake ba subhanahu fi bayani ma ya hillu shi yasa maka ga Allah madaukakin sarki ya buɗaɗa bayani wajen yi mana bayanin abin da ya halatta wa ya mu da abin da ya haramta min al-mata'im na abinci in muka lura tun daga hurniman alaikum mai maitatu dukkan wannan shafin yana da alaka da abincin da za a ci ne da kuma shafin da ya gabata a baya sai yake cewa la jarama da aka wal manaki da kuma maganan aure walamma kanat al ila al-mat'um lokacin da ya zama buƙatuwar dan adam zuwa ga abinci fawqa al-haddati ila al tana sama da buƙatar aure la jarama bayyana al alal ala yasa muka ga Allah da ya tashi sai da ya fara bayanin abinci tukunna kafin aure Don shi aure abu ne da sai shekaru ya kai ake iya yi shi kuma abinci daga lokacin da ka zo duniya kana buƙatar shi kai balma hasali tun kafin ɗan adam ya zo duniya yana da buƙatar abincin wannan yasa shari'ar musulunci ta kalli mace mai ciki idan ba za ta iya azumi ba aka ce ta ajiye ta ciyar ba sai ta rama ba wannan ya sa shari'ar musulunci ta kalli mace mai shayarwa saboda abincin da take ci yana da alaƙa da ɗanta wannan abincin in ta ci abinci a zauna lafiya in ba ta ci abinci ba akwai matsala shi yasa da in aka kalli mace na shan muguwar bakar wahala ba za ta iya yin azumi ba sai aka ce to ta ajiye azumin kun ga lokacin da buƙatar ɗan adam zuwa ga abinci ta fi tsanantuwa tun daga ran da ya zo duniya kai tun kafin ya zo duniya yana da buƙatar shi shi yasa Allah sai ya fara gabatar da bayanin abincin kafin ya zo maganan aure sai yake cewa la jarama faqad bayyana al-mat'um 'ala al babu makawa shi yasa Allah sai ya fara bayani akan abinci akan aure wa inna tamami hadha al-bayani ka annahu yaqulu lokacin da wannan bayanin ya cika kamar Allah ya ce qad wafaitu bi ahadir rububiyya ni na riga na cika alƙawari na wajen samar da halitta da samar da buƙatar ta daukar nauyin kulawa da ita fi ma yutlabu fi dunya min al manafi wal ladzati cikin abin da ake nema na amfanin duniya da jin daɗi fastagil anta fi dunya bil wafa'i to kai kuma ka shagalta a duniya ka yi ƙoƙari ka cika ma Allah alƙawarinsa bi adil ubudiyya alƙawarin da ka ɗauko cewa za ka bauta ma Allah shi alƙawarin shi na zai halice ka ya samar da buƙatar kai ɗauki nauyin kulawa da kai yayi kai kuma ya kawo ka duniya to alƙawarin da ka ɗauko za ka bauta masa to yanzu wannan kuma ya rage naka ko ka cika ka je lahira a wani lafiya ko ka saba ka je lahira wannan matsalar ka ce amma dai shi Allah ya riga ya gama nashi shi yasa za mu ga galibi wasu gurare a ƙur'ani idan Allah zai ci a bauta mai to sai ya faɗa aikin da ya yi ya ce ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ji ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum sai ce falata ta ja'alu an dadan wa alamu tun tunda kun san wancan aikin Allah ne ke karka kuskure ka zo duniya wajen bauta mai ka ɗauki kishiya ka sa masa sai ya ce ma kana a'azamu ta'ati lokacin da kuma ya zamanto mafi girman aikin da'a ga Allah ba'adal imani bayan imani shine as-salata wa kanat salatu duk shi yasa malamai suka ce duk ibadu mukalla za mu ga wahayi ake wa annabi a ce yayi kaza karye kaza amma sabulla saboda girman al'amarinta sai da aka gayyaci annabi muhammad aka yi isra'i da shi daga baitul maqdis zuwa daga masallaci mai alfama zuwa baitul maqdis سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله daga nan aka fara tayar da annabawa ya shiga ya musulmanci sannan ya wuce sama sai da ya je wajen allah ɗin gurungun sannan aka ɗauko sallan nan aka bashi shine yayin da ya zamanto a azamu ta'ati ba'adal imani assalam duk wani aikin da'a ga Allah bayan imani ga Allah subhanahu wa ta'ala to bai kai sallah bai kai shi ba na sha faɗa na ce abu guda uku duk wanda ya ga yana da matsala da su to ya bincika alakarsa da ɗaya daga ciki abu na ɗaya idan kana musulmi kaga kana fama da kuncin rayuwa duniya ta maka ɗaurin demin minti ta zarge sama ta zarge ƙasa to ka binciki ka da littafin Allah alƙur'ani wajen karanta shi a ina za a samu wannan shine wa man da an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka da ka bijirewa dokar Allah ta hanyar Qur'ani baka da alaka wajen karanta shi to Allah ya kiyaye dama rayuwa dole ta maka daurin daimin minti abu na biyu ka binciki alakar ka dissan da ka tashi za ka yi wani abu kaga ka yi feluwa ba ka yi nasara ba ka binciki alakar ka da iyayenka in sun mutu ya kuka rabu da su in suna da rai wacce mu'amala kake da su a ina za a samu wannan shine annabi isa ya ce wato wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya sana abu na uku in kana musulmi kaga fadawa cikin manya-manyan laifuffuka na kaba'ira suna maka sauki to ka binciki alaƙar ka da sallah ka gani za mu ga a suratu maryam annabi isa da allah ya yi magana da shi ran da ya zo duniya cikin abin da ya ce sai da ya ce wato inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya da yasi wa dhkur fil kitab ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya bayan ya gama magana sa ya zo yi magana akan annabi wato Musa cewa da kurfil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wato wa nadinahu min janibi turul ayman wa qarrabnahu najiya wa habna lahu min rahmatina akahu haruna nabiyya yazo yi magana kan annabi isma'il cewa da kurfil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasul ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya yazo yi magana kan annabi idris cewa da kurfil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'ana wa makanan aliyya da ya gama sai ce ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim wannan su ne wanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina na har ya gama to da ya gama sai yace fa khalafa min ba'dihim khalf adau salata wattaba'u shahawat to fa sawfa yalqauna gayya daga zaran mutane sallah ta wulakanta a wajensu to fadawa cikin duk wani babban laifi za ka ga yana da sauƙi a wajen su abu ne da ba shi da wahala to shi yasa nan yanzu yake cewa lokacin da sallah ya zamanto ita ce babban abin da ya fi kowane abu girma yake cewa bayan imani na Allah wa ta salatu la yumkin iqamatuha illa bi tahara ita kuma sallan nan ba zai yi ba a tsayar da ita dole sai da tsarki la jarama bada'a ta'ala bi dhikri shara'itul wudu'i shi sa Allah sai ya fara da ambatan sharaɗi na yin sallah din da kuma alwala fa qala shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ce to ya ayyuhal ladina amanu ya ku inda kuka yi imani shi yasa zamu ga waccan jimla ta wato faksilu wujuhakum la mahalla laha ita ce jawabin shart ghairu jazim da haka sannan ga baki ɗaya jumla ta sharaɗi da aikin ta ita ice tila mahallalaha jawabun nida shine jawabi na kiran da Allah ya cewa ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani jawabun na kiran ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ayi da haka kamar yadda muka yi kira cikin ɗin kwanakin nan kamar yadda muke faɗa na yi magana shekaran jiya ina kira zuwa ga 'yan social media su ji tsoron Allah wani lokaci sai kai magana sai ka ga wani ya je can ya ɗauko rahoto naka ya wani rubutu bai da alaƙa da abin da ka faɗa ya ɗauko hoton wasu shugabanni ya harada. sai ka ga wani sai da in zai saurara sai ɗauka wani tashin hankali ka faɗa zai saurara su ji tsoron Allah don haka wallahi yanzu muna kallon sallar juma'a yanzu an dabaru wajen sati takwas saboda haka wannan matsalar malamai su duba ta abinda muke faɗa cewa abinda ba zai yiwu ba a samu duka to ba za a bar shi duka ba harkar rayuwa ba ba zai yiwu ba a ce za ta tafi babu matsala amma harkar addini ne za ta tafi da matsala kowa yana kallon irin guraren da ake ba da dama a ranakun da ake fita aje da cinkoson da ake samu wanda duk wanda ke bibiyan harkar kafafun yada labarai ya san wannan kowa ya san wannan so saboda haka muna jin tsoro kada ta'adilin masallaci da aka yi ɗakin Allah annabi ya faɗi cewa a habbul bilad ilallahi masajidwa duk kowace jiha wallahi babu inda Allah ya fi so kamar wannan ɗakin da mutane suka rena na Allah idan akwai gwamnan house a jihar to diyar da masallaci ake ganin sa karami to Allah ya fi son wannan masallacin sama da gidan wannan gwamnatin ma dama ba masallaci bane a cikinta haka so da haka muna ba da shawara hukumomi su duba wannan lamari ma dama an yadda cewa wannan abin in yana da alaƙa Allah ne zai yayi abin ba dabarar ɗan adam ba ce za ta ɗauki abin to ai wani tsari yadda ake tafiya raguwa harkoki na rayuwa to masallaci ɗakin allah ai musu tsarin da muna goyon bayan a takaita cunkoson jama'a amma a rufe masallatai ba a komai a cikinsu kuma mutane za su fita je su yi harkokinsu na rayuwa ba kuma wanda ya san nan da za a buɗe masallatan ta wannan muna roƙon Allah ya kiyaye kada Allah kuma ya janyo wani fushin tun wannan matsalar wani abu ne da wasu suka kirkira suka hada wani abu da wani abu ya zamanto ɗan adam na iya control din shi har wani abu ya zo daga wajen Allah wanda ba wanda ya san inda yake ba kuma wanda zai iya control din shi wallahi muna jin tsoron wannan abu saboda haka muna ba da shawara cewa hukumomi su duba wannan lamari tunda asali taron mutane ake jin tsoro to a takaita taron mutane ta hanyar koda a ce adadi na mutane da za a bayar wanda za su zo su yi sallar juma'a ya zamanto ba shi da yawa ya fi a bar masallatan a rufe su ba wanda ya san yaushe za a koma haka ma masallatan da ake kamsu salawa wasu za ka ga a unguwa ne sun san adadinsu sun san kansu iso iso yanzu ko kofar gida wasu suka ce za su yi sallar tarar ko isha abin sai ga tashin hankali zai zama wadda haka muna ba da shawara wannan lamari a duba shi mu ba cewa muka a saki kowa ya je daga dama a'a kamar yadda harkar rayuwa an yadda cewa dole ba za ta tafi ma akwai bangarorin da sai an yi tsari rayuwa za ta tafi to gara fa mutum ya mutu da matsalar bai ci ba bai sha ba amma baga wanda ya san Allah ya san addini wallahi da mutum mutuwa ta zo masa alakarsa da Allah ta lalace ya lalata addininsa Allah madaukakin sarki ya kiyaye to shine Allah ta'ala sai ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idan kuntum ila salati idan kun tashi za ku tafi sallah a nan wajen malamai suka ce idan kuntum da ma'anan idan arattumul kiyama in kun yi nufin miƙewa shi yasa zamu ga farallan sallah da suke faɗa guda bakwai idan ka bi su a hankali a hankali cikin wannan ayar da izinin Allah za a fito maka da su cewa abu kaza abu kaza kaga na farko za a ce maka akwai niyya to niyyar an samo ta daga izani shine idan kuka yi nufin miƙewa za ku tafi sallah sannan za ku tafi sallan nan sai ka kaddara ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati wa antum muhdithuna idan kuka miƙe za ku tafi sallah alhalin kuna da hadasi a jikinku yanzu me zai faru to faksilu wujuhakum to ku wanke fuskarku saboda in lokacin sallah yanzu ka riga ka yi alaula a baya babu hadasi a jikinka wannan umarnin na Allah sai ka sake ɗabbaka shi sai ka sake yin alaula a'a ba dole ba ne daga shi yasa dole sai ka kaddara idan kuntum ila salati wa antum muhdithuna to faksilu wujuhakum idan ka tashi zaka tafi sallar alhalin kana da hadasi to ku wanke fuskarku da haka zamu ga anan wajen malaman balaga suka ce idza kuntum ila salati ai idza aradtum alqiyama ila salat fa ubbira sai aka yi ta'abiri an iradatil fi'li bil fi'li akan wato irada iko ko iyawa na aiki da aiki wa aqamal musabbab maqamus sabab sai aka tsayar da musabbabi a madadin sababi lil mulabasati bainahuma saboda mulasaba tsakanin su kamar yadda zamakshari Musa Jarullahi ya faɗa a littafinsa na tafsiri al-kashaf sannan a cikin wannan ayar malamai suka ce akwai ijazu bil hasbi shine idan qumtum ila salati wa antum muhdisuna sai aka takaita muhdisuna dan dole sai ka kaddara haka muhi sunna abu abdullahi al-husaini bin mas'ud al-bagawi wanda ya rasu hijira ta 510 goma, yace faɗin Allah ta'ala da yace ya ayyuhan ladhina amanu idan kuntum ila salati yace ai idan aradtumul qiyama ila salati ya ce daidai yake da faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce fa'iza ƙara'atar ƙur'ana ga fa'iza ɗin ba sai in ka karanta ƙur'anin ba ne za ka nemi tsarin Allah a lokacin da ka yi niyyar za ka yi karatun ƙur'ani to lokacin za ka yi isti'aza sannan sai ka fara karatun alƙur'ani sai ya ce wa zahirul ayati zahirin ayan nan ya ƙudi wujubal wudu'i yana hukunta alaula cewa wajibi ne inda kulli marratin yuridu al kowane lokaci sanda mutum ya nufi irin salati zuwa ga sallah sai ya ce lakin ulimana bibiyanin sunnati sai dai an sanar da mu ta hanyar sunnan manzan Allah wa fi'ilin nabi annal murada min al-aya abinda ake nufi daga wannan ayar idan kuntum ila salati wa antum ala ghairi tuhurin alhalin ba ku da tsarki to ku daya ku yi alwala shine yake cewa annabi ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadukum idha ahadatha hatta yatawadda Allah ba zai karɓi sallar ɗayan ku ba idan yi hadasi har sai ya yayi alwala kaga wannan yake nuna ma mutane su zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen fassara alqur'ani dan haka in baka koma zuwa ga sunnar annabi ba ka ɗauki wannan a dorin yadda ƙur'ani yake to dole duk sanda ka tashi za ka yi sallah ko ba ka yi hadasi wato dole sai ka sake ta tajdidin alwala dan shine abin da zahirin alkur'ani yake nuna sai Allah ya ce faksiru wujuhakum ku wanke fuskaku to sai yan ƙalaƙatu yan tatsini munkiru sunna haka ake ce musu kwanan nan na ga wani ya ji yayi karatu a cikinsu. kuma ina nan zuwa kansa ina jira ne abubuwa su dallafa wai yana so ya kare kansu wai su ba 'yan kato ba ne wai a'a wai in wani ya faɗi magana ne sai su ce shi wannan da ya faɗi magana tun da ta saba ma Allah to kato to shi ne yake ta wai katada ya ce katadan nan da aka ce ya ce wani kato ne ya yi iskanci da rashin mutunci ina nan kuma zuwa zan dokansa to nan wajen da Allah ya ce faksiru wujuhakum za ku ga 'yan ƙur'ani zalla munkiru sunna yan tatsi ne yan kala katu wannan shine sunan da za ku dinga kiransu da shi amma cewa qur'ani ne kwata kwata ba su dace da wannan sunan ba da larabci haka ake ce musu munkiru sunna ko yan kala katu ko yan tatsi wannan shine sunan su na yanka idan suka tashi za su fara alola sai su fara wanke fuska idan kai magana sai su ce maka ai ba su ga inda aka ce a fara wanke hannu ba sannan a yi kuskuren baki a shaƙawa a shaƙa hancewa su ba su ga inda aka faɗi wannan ba to cikin nan wajen za mu zo mu bayani cewa ko da ƙur'ani ya faɗa abu zahirinsa ba za ka gane yadda za ka yi taɗabiƙin ƙur'anin ba in ba manzan Allah ba ne ya koyar da ka yadda za ka yi taɗabiƙin shi misali Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum sai ya ce hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha kan ku shiga gidajen da ba gidajen ku ba hatta tastani su sai kun nemi izini sannan sai kun yi sallama ga masu gidan idan ka je in ka ɗauki doron ƙur'ani wanne za ka fara za ka fara neman izini ne in shigo in an baka eh sannan ka ce to bari in sallama in shigo amma idan ka je wanne kake fara sallama kake fara in an amsa sannan ka nemi izini in shigo kenan ka ga maganan yanzu ka fara yin sallama sannan ka nemi izinin yadda za ka shiga wannan manzan Allah ne karantar da haka in kuma mutum ya ce doron ƙur'ani zai bi to dole ya akasa in ya je sai dai ya fara neman izini sannan ya sallama don shi ne abin da alƙur'ani ya faɗa to sai mu duba mu gani a yanzu ba ma don Allah ba tun da matsalar corona virus ta zo an ce sai an dinga wanke hannu in ma ka ce ba za ka wanke hannu wajen alwala ba saboda ƙur'ani bai ce ba <laughs> <laughs> saboda ƙur'ani ya ce baki sulu kawai sai ka fara da fuska ta yanzu ba dan Allah ba ma dan coronavirus ma ka dinga wanke hannunka kafin ka ta duma ma fuskar ta ba dan Allah ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa hikima da sanin ya kamata shi yasa ko ga shi da Allah ya turo da addini ya zo in zai yi alwala ya fara wanke hannunsa kaga wannan shi yake nuna maka cewa lokacin da zai tafi ya wanke fuska ko da akwai wani abu da yake da alaka da hannun da matsalan to sanda za a sama fuska fuska ba ta da alaka da shi kamar yadda shine hikiman da likitoci suke cewa a wanke hannu yanzu a yi kaza a yi kaza sannan na biyu za ku ga cewa akwai kuskuren baki kuskuren baki baki gaba ce daga cikin fuska kamar yadda hanci gaba ce daga cikin wa fuska wanda zai fara alwala ya kuskure bakinsa ya shaƙa ruwa a hancinsa ya fyace sannan ya zo wanke fuskar wajen game wanke fuskar bai kai wanda kawai ya tashi ya wanke fuskar ba ba ruwansa da baki ba ruwansa da hanci ya wanke fuskar wani wajenta amma akwai gabar da ya yi wanki ba ta da alaka da wankin biyu amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane ga yadda ake wanke fuska ka kuskura baki ka shaƙa ruwa sannan ka zo ka wanke shine faksilu ku. sai suka ce su babu ruwansu da aikin annabi wannan shine ƙala ƙato to amma kuma wasu daga cikin su ƴan renin wayo ne saboda mutum ne zai ce maka bai yadda da hadisi ba sai ka je masallacin sai ka ji an kwaɗa kiran sallah kuma duk ƙur'anin nan da ke gaban sura 114 babu inda kiran sallah yake in ka matsa mutum sai ce ai sallar nan yadda ka ganta tun fil azal haka ake yin ta haka ake to da haka in an ce faksilu wujuhakum abinda annabi yake ne ya wanke hannu ya karantar da al'umma a laula sannan ya kuskure bakinsa ya sha ruwa sannan ya zai wanke wannan muƙaddimatu ne na wankin fuskar in babu su kamalar wankin fuskar ba zai cika ba kuma an kace a a'a to shikenan sai mu ce ga likitoci ne yanzu sun ce ka dinga wanke hannu har da sanitizer ba aya ba hadisi kuma in ba dan dole ma yanzu in ka je guri suka miƙa ma sanataiza suka ce miƙo a daddanna ma dole haka za ka daddanna za su yi a wanke hannu a kana shi yasa bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kadai ne zaman lafiya to dan haka sai Allah ya ce faksilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wanda mun faɗi kamalar yadda wankin fuska yake Dan ka gane cewa hanci gaba ce daga cikin fuska shi yasa zaka ga yadda fuska wasu sassan take yin gashi shi ma hancin yana yin me yana yin ainihin wato gashi wannan kidahumanci ne da dabbanci da rashin sanin littafin Allah na su 'yan kalakatu 'yan tatsi ne 'yan kur'ani zalla wannan shi ne ko ka taɓa ganin an cirewa mutum baki aka cire masa hanci sannan aka ce abinda aka cire masa na baki da hanci bai da alaka da fuskarsa ko ka taba ganin yanzu inda za a samu wani abu a datse mu mutum nan sai ya ce to an cire masa fuska amma a cikin fuskan nan ba a cire baki ba ba a cire hanci ba saboda ba gaba ba ce a cikin fuska wannan wannan dabbanci dan fuska wata gaba ce da ta hada kuma gaɓoɓi sannan ta zama fuska akwai ido akwai hanci sannan akwai baki waɗannan su suka haɗu suka yi fuska to wanke bakin da wanke hancin sai suke ganin cewa ai sabon abu aka kawo da aka tunda qur'ani ya ce fagsulu wujuhakum to da sun tashi kawai kaya kaya kaya mutum zai zuma fuskar sa ruwa shine fagsulu da aka shi annabi bai san fagsulu wujuhakum din ba bai san ina ne fuska ba wannan shine da aka sai Allah ya ce fagsulu wujuhakum ku wanke fuskar ku sannan wa aidiyakum da hannayenku ilal marafiki da haka ina anan da ma'anan ma'al marafiki tare da wuyan hannu kamar yadda ila tana zuwa da ma'anan ma'a wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum shine ma'a quwwatikum shi yasa za mu ga malamanmu na malikiya abinda suka faɗa kenan duk su in kana karantawa zaka ga ila da ma'anan ma'a da haka shine ai ma'a kama bayyana sunna tare da ainihin wato wuyan hannu kamar yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi bayani sannan sai Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum ku shafi ku, sannan wa arjulakum ila alka'abaini sannan ku wanke kafa ku ita kuma kafa tare da ainihin wato wuyan hannu abu abul baqa abdullahi bin husaini bin abdullahi al-abkari wanda ya rasu hijira 616 ya ce bi ru'usikum alba'u din nan shine alba'u za'idatu wa man wa qala man la khibrata lahu bil arabiyya wanda ba shi da kwarewa a lugar larabci ya ce wai alba'u fi misli hada littabi'i wai ba'un ce tabi'idiyya ya ce wa laysa bi shay'in ya'rifuhu ahlun nahwi maganan cewa akwai wata ba'un da ake ce mata tabi'idiyya da ma'anan sashi ya ce wannan abu ne da ma'abuta na hau ba su san shi ba wa wajhu dukuliha annaha tadkhulu ala al-ilsaqi da haka abin da ya fi tabbata wannan ba'ul ilsaƙi ake cewa ba ba'ut tab'id ba domin idan mun ɗauka ba'ut tab'id ne da Allah ya ce wamsahu bi in ka zo shafa kai wajen alwala ko haka kawai kai shikenan tun da ba amma idan man ɗauka ba'ul ilsaq ne shine ka haɗa hannunka da kan ishafa ije idawo shine ilsaq kuma shine abin da ya fi dacewa da ainihin wato ayan nan sannan irin wannan ba'ul ɗin a lugar larabci tana zuwa da ma'ana ya kai wajen fuska guda goma sha uku akwai wannan ba'un ɗin na al-ilsaqu wanda al-imamu siboyi yake faɗa ya ce ita ce ma'anarsa na asali a cikin huruful jarri wannan ba'ul ilsal din nan ko dai ya zamanto ma'anarta na haƙiƙi ko ya zamanto ma'anarta na majazi amma wannan shine ma'anarta na asali sannan akwai ba'ul isti'ana ita ce wacce take shiga cikin aiki ita ce wacce take shiga cikin bismillahi sannan akwai as-sababiyatu wat ta'lil sannan akwai at-ta'diyatu suna ce mata ba an naƙali ita ce wacce take sanya fi'ili lazim ya koma ya zamanto ainihin wato muta'addi sannan akwai alƙasam ba'ul ƙasar sannan akwai ba'ul iwad sannan akwai ba'ul badal sannan akwai azzarfiya ba'un din da take zuwa da ma'anan fi kaman walaƙar nasarakum Allahu bi badrin da ma'anan fi badarin ne sannan akwai almusahaba wacce take zuwa da ma'anan ma'a sannan akwai bawo din da take zuwa da ma'anan min at sannan akwai an da ma'anan ainihin wato an sannan akwai al da take zuwa da ma'anan ala sannan akwai at-ta'kidu wa hiya za'idatu lafzan ita ce wacce za a ƙara ta a lafazi gwargwadon li'irabi shi yasa wajen na yanzu in ka ce laisa talibu mustahidan da laisa talibu mustahidan kwata-kwata ba ma'anar su dai ma wajen kore to wannan shine ma'anar da ba'un dinnan yake zuwa da shi da haka a nan wajen zamu ga malamai sun faɗa cewa an kawo wamsa bi ru'usikum ne a tsakiya don a samu tartibi ta yadda daga wanke hannu a wanke fuska sai wanke mai hannu shine wa kuma ilil marafi sannan sai shafawa kai sannan wa arjulakum ila ne amma asalin magana idan qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa arjulakum ila al-ka'abaini wamsahu bi ru'usikum ne wannan shine to amma in akai haka to tartibi da ake so a samar wajen alolan ba zai samu ba shi yasa saboda tartibin alolan ya tafi haka sai aka kawo almasu sai aka shigar da shi tsakanin wato wanke hannu zuwa idan sahu da kuma almasu zuwa shafar kai sannan sai kuma wankewa kuma za a ga cewa alwalan haka ake me yasa ne muqaddima da wannan bayanin saboda muna rikici da 'yan shi'a 'yan shi'a kowa ya sani ba wai maganan alola ba a'a ni'matul lahi jaza'i cewa mu ba za mu taba haduwa da ahli sunna akan Allah ɗaya ba ku annabi ɗaya yace in dai wannan Allah da ya aiku wannan annabin wannan annabin da ya zo khalifan wannan annabin shine Abubakar yace to wannan Allah ba mai yadda da shi ba annabin ma ba mai yadda da shi ba eh. sannan babu wata matsala kwaya ɗaya da musulmin duniya da shi a wacce aka haɗu a kanta musulmi na wani addini ne na musulunci wanda Allah ya aiko annaba da shi khalifansa abubakar umar usman a zamaninsa Allah ya cika alkawarin istiklafin da ya yi ya ce wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi a wannan lokacin addinin musulunci ya a bayan ƙasa su kuma a imma ithne a shari'a da suke magana in ba al-imamu hasan ba da sayyidina ali babu wanda ya shugabanci kowanne daga sai maka sai wanda ya sha guba ya mutu sai wanda ya kada yanzu ma mahadi sun ce ya shiga wani ramin bera a iraki yana can akwai wata jaka a hannunsa sunanta jafaru ita wannan jakan akwai ilmul awwali da wal akhiri a cikinta Allah ne kadai ba a ce akwai wannan cikin wannan jakan ba har Qur'anin gaske yana ciki mahadi ya shige da shi can saboda haka ya ce ba zai fito ba sai duniya ta gama lalacewa kaf sannan zai fito an samu shi'o'in da mahallinsu ya bayyana da yawa to sai suka zo sai suka ɗauki wannan sai za ka ga suna ta kawo abubuwa na shubuha cikin littattafan sunna cewa ai asali alola wankewa biyu Allah ya saukar sannan ya saukar da shafa guda biyu to shi yasa za mu ga a nan wajen Allah sai ya ce wa ko. ilal ka'abain muhammad aminu shankiki a littafin sana adwa'ul bayani fi ilahil qur'an bil qur'an yace wannan matsala na wa arjulakum yace salatu qira'ati akwai qira'a guda uku yace ɗaya daga ciki shaza ce ba a aiki da ita bi daga ciki mutawatirai ne yace qira'ar da ta zo shaza akwai ƙira'a na فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلوا وأرجلوا lamun din ai mata damma wannan kira'a ce shaza yace amma kira'a mutawatira guda biyu ne akwai kira'a na nasba kamar yadda alarama ya karanta yanzu arjulakum ilal ka'abaini sannan akwai kira'a na jarra wa arjulikum ilal ka'abaini to sai suka ɗauki ma'anar ƙira'a na wa arjulikum sai suka ce atafi ne akan wamsahu bi ru'usikum za mu ga shine sai ce amman nasu fa huwa qira'atu nafi wa ibn amir wal kisa'i wa asim fi riwayati hafsin min as-sab'iyya wa yaqub min as-salata yace amma al-jarru fa huwa qira'atu ibn kathir wa hamza wa abi amr wa asim fi riwayati abi bakr al-imam ash-shatibi yana faɗa a cikin shatibiya yana cewa ma alƙasri ya a ƙasiyatin shafa wa arjulukum bin nasbi amma aridan ala haka al'imamu shatibi yake cewa to shine za mu ga cewa a nan wajen da allah maɗaukakin sarki ya tafi sai suke kafa hujja da cewa ai wannan ayat da allah ya ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn dan a nuna cewa shafa za a yi a ayat da ke cikin suratul nisa'i da ya ce ya yi hallazina amanu la taqrabu Salatu wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abidi sabilin hatta taktasibu وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد aula من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا kun ga famsahu bi wujuhikum wa aydikum suka ce yadda nan a wajen temama shafar fuska za a yi shafa hannu to haka ma a nan wajen wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ita ma kafa shafarta za a yi ba wankewa za a yi ba wannan shine dalilin da suke dogara da shi to abinda muke ce musu alƙur'anin nan da Allah ya saukarwa da mutane shi larabawa ne farko shin ya basu da ƙur'anin saboda sun iya larabci su fassara shi su gane shi koko ya turo annabi shi zai wa mutane bayanin ƙur'anin a aikace mai Allah ke nufi to annabi sai bayanin waccan ayar cewa taimama ga yadda ake idan ka lura da hatta ayan taimama da Allah ya ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum a wajen taimama shin fuska ake fara shafa ko hannu ko hannu ake fara shafa ko fuska wanne ake wanne ake fari da ka ga cewa akasin abin da ayat ta faɗa ne ne don shi annabin shi Allah zai shi ya masa nauyin ya karantar da mutane ƙur'ani. sannan mun ba da misali da za ayi la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ahliha in ala ahliha saboda annabin ne zai karantar da ƙur'ani cewa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake sannan shafar fuska kowa ya san idan za a yi temama ga inda za a shafa na fuska an haddade haka ma hannu a wajen taimama ita kuma kafa idan ka ci wamsahu wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ita kuma ina za a shafa shine kaga in shafar kafa za a yi Allah ba zai ce wa arjulakum ilal ka'abaini ma sannan a ce ku shafi kafa zuwa idan wa idan sahu ita fuska kai ce aka yi wamsahu bi ru'usikum maganar taimama wamsahu bi wujuhukum wa aidikum ba a haddade ba amma nan da Allah wankewa yake bukata sai ce wa arjulakum ilal ka'abain inda ba wankewa yake bukata ba ai ta hadidi a ce zuwa ka'abain ai ba shi da wani fa'ida ai da yadda aka faɗa a can aka ce wamsahu bi wujuhukum wa aydikum shikenan kawai nan sai a ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum shikenan sai a yi kawai shikenan duk inda ka shafa a kafa yi amma cewa ilal ka'abain wannan ya nuna cewa ba ana nufin wato shafa ba ne ana nufin wankewa ne shi yasa za mu ga cewa shi al'imamu fakhruddin razi da ya zo kan wannan matsalar don za ka ga 'yan shi'a suna da wani rainin wayo matsala ce malami zai ɗauko ta tattauna ta a littafi ya mata rugu-rugu ya ce ƙarya ne idan kana ɗalibin suna sai ɗan shi'a ce maka kuma ka je ka diba littafin wane wane ma ya kawo to da ya kawo ya ce ba zai ce maka abin da yake ba sai ce maka ai wani ma ya kawo haka suke to fakaruddin razi da ya gama sai ce wa alam ka sani la yumkinu jawab an hadha illa min wajhain ba zai yi ba a iya ba da amsa ta wannan sai ta fuska guda biyu yace na farko annal akhbar al hadisai da yawa sun zo daga manzan Allah warar bi ijabil gasli wacce take wajabta cewa a wanke kafa sai ce wal mustamilun alal masi idan an ce wankewa to ya kunshi shafawa saboda duk wanda ya wanke kafar shi wajen wankewa sai ya shafawa sai ya shafa kafar walayan akisu ba zai akasa ba amma ba duk shafawa ne ya kunshiwa wankewa sai ce fa gaslu al aka aqrabu ila al ilal ihtiyati da aka wanke kafa ya fi kusa wajen cire shakka fa wajabal masiru ilai sai ce wajibi ne a koma kansa ya ce wa ala hadal wajahi yajibu alqat'u bi anna ghasl ar-rajuli rijli wato wanke kafa ya wajibi ne yana tsayuwa ya koma makaman masiha yana tsayuwa matsayin wani shafan kafa ne saboda duk wanke kafa sai ka samu akwai shafa a ciki amma ba duk shafa kafa ne ya kunshi wankewa sai yake cewa wasani anna fardar rijilaini lallai farlanta cewa a wanke kafa guda biyu mahadudun ilal a wata hadidu inna ma ja'a fil ghusl la fil masi duk abin da kuma kaga an iyakance shi a wannan to yana da alaka da wankewa ne ba shafa ba kaga nan da Allah ya zo maganan kai da yake shafa yake nufi kaga cewa ai famsahu bi rubusikum kaga bai ce daga kai zuwa kaza zuwa kaza kawai sai ya ce bi rubusikum amma kafa da ba shafa ake nufi ba wankewa ake nufi sai ce wa arjulakum ilal ka'abaini sai aka yi tahdidin inda za a wanke din wannan ita ce maganar da ya faɗa al-imam al-qurtubi za mu ga cewa a cikin littafin as-sunan al-kubra ta ahmad bin Husaini bin ali bin musa wanda ya rasu hijira 458 ya buɗe babu qira'ati man qara'a wa arjulikum ko wa arjulakum nasban sai nasaba yace wa annal amra ja'a ila al-ghusli wa anna man ha kabdan inna ma huwa lil mujawara duk wanda ya karanta kira'ar wa arjilukum lil mujawara ne akwai abin da a larabci yana ɗaukan nasaba ne amma mujawara makotaka ta yadda ka bashi rufa ko jarra majarurun lafza mansuban takadiran saboda mujawara duk ɗalibin da ya san lugar larabci ya san wannan sai ya kawo maganan al'imamul qurtubi al-imam kai sai ya kawo yake cewa qalan nahasu nahasu ya ce al-imam nahas ya ainihin wato faɗa yake cewa min ahsani ma yana daga cikin mafi kyawun abin da za a ci annal masaha idan an ce shafa wal gasla da wankewa wajiba ne jami'an duka sun sama wajibi falmassu wajibun shafan kafin wajibi ne ala ƙira'ati man qara'a bil khabdi akan kira'ar waɗanda suka karanta da kasara wal wajibin wajibun ala qira'ati man qara'a bin nasb wankewa wajibi ne akan kira'ar waɗanda suka karanta da nasba sai ya ce wal qira'atani bi manzilati ayatayn kira'o'in guda biyu suna da alaƙa ne da matsayin ayoyi guda biyu ibnu adiyya yake cewa zahaba qaumin mimman يقرأ بالكسر إلى أن المس في الرجلين هو cikin waɗanda suke karantawa da jarra sun tafi akan cewa wanki shafar kafar yana ainihin wato matsayin wankewa ne qultu sai na ce wa huwa sahihu fa inna lafzal masa mushtarakun yutlaqu bi ma'ana masi wa yutlaqu bi ma'anar algasi. abinda ba su sani ba a lugar larabci ita kanta kalman almasku mas ana faɗatta da ma'anan wanki wadda babu ku cuccuɗawa a jiki da haka idan muka ɗauki kira'o'in guda biyu muka haɗa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wankewa kai ɗaya ko to ƙira'a na wa arjulukum sai ya zamanto ka shafi kafar ka da kake wanke ta ka hada da wankewan ka haɗa abu guda biyu yanzu ƙira'an ya riga ya fito babu iskali amma su yan shi'a sai suka ɗauki shafa kawai za a yi da haka wani in ya zama dole sai ya shafan ya ga za a sami ido sai dan wulkita ya dan wulkita wukit sai ya shafi kafarsa sannan daga baya in wankewan zai zo ya wanke saboda taqiyya sai yake cewa qala al-harawi أخبرنا الزهري أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان بن سعيد الداري عن أبي حاتم عن أبي يزيد الأنصاري قال يتي المسح أكم فدا المسح في كلام العربي a cikin maganar larabawa ya kunu gasla kuma ana nufin wankewa da shi da haka in ɗan shi'a ya zo yana jayiya da kai ka faɗa mai cewa ya san cewa a lugar larabci larabawa na amfani da kalman almasu suna nufin wanke abu ya sani wa ya kunu masan wa minhu daga nan ake faɗa lirrajuli da mutum idan ta wadda a fagasala a ada'ahu idan mutum ya wanka ya wanke gabansa sai a ce qad masaha. wa ƙwalo akan ce masaha Allah ma bika idza gasalaka wa haraka. shi yasa laraba sai su ce masa Allah ma bika idan Allah ya wanke ka sannan ya tsarkake ka daga zanubai yace fa idza thabata bin naqli an al arab in ya tabbata ta hanyar cirantowa annal masa yakunu bi ma'anar al ita kanta kalmar masu ana faɗatta da ma'anan al يتي فترجع قول من قال إن المفرد بقراءة الخفض الغسل بقراءة النسب التي لا احتمال فيها ناك الله دي تاج سي كاو كلمة وأرجلكم دن يدوكي وانكيوا sannan sai ya kawo a arjulukum don kai da kake wanke kafa ka hada da goge ta san da kake wanke kafa don me saboda kafar dan adam an san ya ko ina daukar danta a jikin dan adam inda yake taka sai ya zamanto kaya abu guda biyu ka hada da almasu da ma'anan cuɗa kafar sanda kake wankewa sannan ka kuma yi amfani da algaslu wanke kafa ta hanyar zuba mata ruwa wannan shine abin da yake faɗa sai ya ce wa bi kasaratil ahadith thabitati bil saboda yawan hadisan da suka zo wajen wankewa wa tawaqqudu ala tarki ghasliha fi akhbari sahihi la tuhsa kasaratan akharaja hal a'immatu hadisan da suna da yawa daga annabi yayi bayani to yan shi duk sai suka karye to wayannan hadisan sai suka dauki kira al jarra sai suka bata ma'anar da suke nufi ba ma'anar da malamai suke nufi ba to za su yi ta kawo maka sai sai maka ayar imamu suudi ya kawo a cikin durrul mansur ad durrul mansur fi tafsir bil ma'asur da al imamu suudi ya ce zai shi bai ce maka duk abin da ya kawo ciki zai inganta ba shi dai ya ce kawai zai yi tafsiri duk abin da magabata suka faɗa to zai kawo da wanda ya tabbata da wanda bai tabbata ba haka yake ta kwasowa ya ta zubawa a ciki ya ta zubawa a ciki wannan ita ce maganar da ya faɗa hakanan nan al-qurtubi ya ƙara kawowa har zuwa ƙarshe to ana nuna cewa saboda lokaci yayi wannan matsalar saboda muhimmancinta akwai shubaha in Allah ya yarda ba za mu tsallake ta ba gobe za mu dora daga nan mu ƙalasa bayanin sannan mu ci gaba amma lallai wannan mazhaba da wayannan mutane suke kanta mazhaba ce ta ɓata. duk wani mutumin kirki a duniya wanda duniya ta yarda da imaninsa da tsoron allansa da nagartarsa babu wanda bai yi Allah wadare da wannan mazhaba da suke tafiya a kanta ba addini ne da yake kishiyantar addinin musulunci kuma in Allah ya yarda su jira kwanan nan su ma darasi zai fara zuwa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 wabarakatuh.